Barkanmu da haka, mata masu snatching <clears throat> da maza masu snatching. I need to touch you guys today. Kun gane ko? Akwai abubuwan da yake faruwa yanzu. snatching snatching snatching snatching snatching to ke kina jin kanki ke budurwa ne kin kai mace har kin iya bude ma namiji kafanki sannan kuma sai wata mace ta zo ta miki snatching sannan sai ki zo ki zauna kina kuka a'a kin ga abin da ke faruwa shine baki iya kula da saurayinki ba ko baki iya kula da mijinki ba sai wata ta ce bari ta taimaka miki bari ta taimaki rayuwanki me yasa kuka ga yanzu yawanci tsaffi suna wubda yan mata ƙanana kanana sai ka ga mai shekara 60 60 fa ya zo ya ɗauki 'yar shekara goma sha bakwai ko sha takwas ya kai ta bayan ga uwar gida tana gida ta kai irin talatin ko kuma ishirin da takwas haka mata yanzu ƙananan ƙananan matan nan irin mu kenan fa irin mu ƙananan ƙananan nan mun iya kula da maza yarinya idan kika ga wanda ya miki and you know that his girlfriend is, is not taking good care of him snatch him from ha kin gane ko kin ga ya miki kuma kin ga the girlfriend is not trying wai ke a dole kina so ki nuna mutane ke ya ce ai a wannan zamanin namu yanzu ba ustaz babu kowace yarinya shegiya ce kowane kan waja ne idan kina tunanin kina dressing decently kina kina kina sa hijabi daga sama har ƙasa aiki ana miki kallon malama ce ustaziya ce kar ku manta fa da yawa daga cikin ku akwai wanda suke buya a lungu suke yi wayansu kuma idan sun fito fili sun yi sai a dinga musu kallon yan iska yanzu ba kun san maza sun yi scars shi yasa zaki ga ko ina snatching ana yayin ana yayin snatching kin sake da saurayin ki kawa ba abun yadda ba ne yanzu a zamanin nan da muke kawa ba kai yar uwa ma ta jini ba abun yadda ba ne. kina zama da yar uwarki uwa ɗaya fa uba ɗaya za ta iya neman mijinki ko saurayinki balantana wacce kuka haɗu haɗuwan sama see babe take care of your man yanzu ba a yayin There is no virgin no There is no virgin in ka samu virgin ka samu irin kananan yaran nan ne duk wayanda suka tashi yanzu suka girma There is no virgin kowace yarinya da kuke gani sai dai ta din she will keep on pretending amma ka gani kafan nan ta riga ta bude in bata bude maka ba ta bude ma wani ana yayin da ne na ji kamar ana al'ada ko idan ka auri mace daren farko ana yayin wani abu al'ada ana sa farin kyalle akan gado you, you had sex with her sai jiniya <laughs> jini ya taba kan eh, me ake kira farin kyallen nan ne za a bilibin cewa shi zai a virgin ai ya zuba a yayin nan ana yayin maganin mata malam ta zo tana deceiving ɗinka ita virgin ne kai ka gama yadda ita virgin ne akwai maganin mata na matsi akwai na gyaran jiki akwai maganin da mace idan ta yi amfani da shi ta matsa kanta wallahi karya kace kake kace ita ba virgin bane akwai su da yawa saboda haka maza si ni fa ina gaya maka waye na fawo kina nema da namiji in kin san auren shi zaki ba wani yayin no testing before marriage fawo ba wani yayin no testing before marriage yanzu yana na yana ta deceiving dinki ina da kawan da bari in gaya muku sun yi nema da gaye for over four years kullum idan ta zo tana taba sha baby sai mun yi aure baby sai mun yi aure baby sai mun yi aure bayan aure sai ta zo ta aure shi abin nashi haka dan ƙararrami an riga an ɗora aure na shi da sofa nawo yanzu ana yin mata idan mu ya riga ya gama budewa kowa tana son mai babban azzakari shine kawai malam idan kaga babe ta maka there is testing before marriage oh. there is testing before marriage and for as for you as a woman if you don't know how to take care of uh, take care of your man someone will take care of your man for you so the earlier the better in yana so ki bashi saboda na rantse da Allah ude okay kullum kuna ji na ce muku cewa jima'i baya aje miji namiji ko to yanzu mazan mazan yanzu yawancin su malalata ne na sai da Allah kina zama da namiji yau ya nemi ya taba miki nono kika ki gobe ya nemi ya taba miki cinya kika ki jibi zai yi wuya ki ganshi kuma sai kina barin ki suna ganin shi kuma baki son ya taba ki kina ga wata ta bashi fuska ba zai rabu da ke ba ke asuwa ke din banza ma zai rabu da ke bari in ga miki je bita tunda ita ta yadda za ta bude mishi in kudin ne ma zai bata kin gani kin yi biyu babu ya daina baki kuɗi saboda kin ki buɗe mishi ya daina kulaki ya je ya fara kula yar uwarki sai ki zo ki dinga kuka mata dan Allah we should stop deceiving ourselves gaskiya we should stop deceiving ourselves ba ustaz yanzu kowa ma shegen kansa ne kowa ya lalace kawai dai akwai yadda wasu suke yin abin nasu suna yin wasu a ɓoye wasu suna yin a fili amma kowa yana da nashi zunubi you don't have to judge someone because of kai ma ko ke ma ba wai ba ki yi bane kun gane ko saboda haka mace abeg don't allow any woman to snatch your man don't allow any woman to snatch your man ina ba yan mata shawara ina ce da shi use maganin mata take care of your boyfriend manta wasu mata idan sun yi aure sai su ga kaman they cannot use maganin mata saboda sun yi aure sun je sun zauna a gida da maganin matan nan yan mata a waje suke rike muku mazaje saboda haka take care of your man mamana take care of your man in yana so ki bashi ba lalle lalle sai kun dinga yi ba saboda ba abinci ba ne ba kullum ake yi ba but at least it's your duty if you don't want anybody to snatch him from you try your luck bye bye